amma baadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da ƙaddarawarsa da ya ƙara kaddar saduwan wannan lokaci mai tarin albarka mune masa godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ya karbi kyawawan ayyukanmu kusakuranmu Allah ya yafe mana ya kuma ba mu ikon gyarawa Allah ya nuna mana gaskiya Allah kuma ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata yan uwa a gurguje ba tare da bata lokaci ba ina ba ku haƙuri kasancewa kwana biyu ba a samu karatuttuka ba kamar yadda aka saba saboda wa'insu uzure-uzurai da suka gifta amma insha Allahu cikin ikon Allah muna kan hanya na dawo da karatuttuka fiye da yadda ake yi a dama insha Allahu abin da muke roƙon Allah ya azurta mu da ikhlasi ya sa dukkanin abin da zami zami ne don neman yardarsa Allah kuma ya sa shi ne suna tsiran mu gobe alkiyama Allah kuma ya amfanar da al'umma da dukkanin abin da muke yan uwa a gurguje kamar yadda kuka gani amsa ce zuwa ga koza amsa ce zuwa ga koza akan wata maganarsa da ya yi akan malam abubakar lawan triumph wato mala abubakar eh, malam lawal abubakar Tiraim ya yi wata magana kamar tahaddi zuwa ga 'yan ɗariƙa na su ringa karanta littattafansu to sai aka samu shi ɗaya daga cikin yaran prof koza kenan ya zauna yana ba da amsa to galiban koza abin da ya fi ƙwarewa shine irin wannan abu na surutu wanda ba buɗe littafi za a yi a janyo a fassara ba inda dai abu ne na surutu da falsafa to ya fi kowa ƙwarewa a nan amma hasila ilmiya ba shi da ita ga dukkanin ɗalibin ilimi wanda yake fahimtar abubuwa to amma duk da cewa wannan shi ma surutun ne kila zai iya wawaitar da hankalin jahilai shi yasa naga ya kamata in ba shi amsa game da wannan abu dalili kuma na biyu da yasa zan ba shi amsa shine wato cikin yaran prop za ka ga akwai alamar ya ɗan fi su hankali hankali eh, akwai alamar ya ɗan fi su hankali hankali ƙila yakan iya yaudara al'umma da wannan ɗan hankali-hankalin nasa kamar yadda prof ibrahim bakari yake yi haka yana bayyana alamun nutsuwa tattare da shi wannan wani kan iya ruɗuwa da wannan shi yasa dalilin ba shi amsa kenan amma irin marasa tarbiyya masu haɗawa da hauka da jahilci ciki za ku ga yanzu mun fita ya saboda mu kullum so muke a magana ta ilimi buɗe ka karanta a magana ta wujja ba ta zagi ba da hayaniya da hauragiya saboda inda za a yi zage-zage da hauragiya mu za a ƙure mu don ba mu iya rashin tarbiyya ba mu tarbiyyar mu shine ta karatu buɗe ka karanta menene dalilin ka menene wujjar ka me yasa kace kaza to anan muka fi kauri anan muka fi ƙwarewa anan muka fi iyawa to shi yasa dalili na biyu kenan duk da cewa ba abu bane na karatu da ya yi amma yana da bukata a haska shi saboda babatun nasa yana cike da jahilci da rashin sanin ma abin da yake faɗi zan sa shi ya fara faɗi shine bisa adalci sa'annan bayan ya faɗi sai kuma mu koma sai mu ba shi amsa ko mu fara jin abin da malam lawan ya faɗi yana da kyau mu fara jin abin da malam lawan ya faɗi dan ya haƙuri mu fara jin abin da malam lawan ya faɗi in muka ji abin da malam lawan ya faɗi to sai mu koma kuma mu ji shi wani amsa ya bashi eh, shi ne bisa adalci tsaya mu ji mu zo muna karanta naku kuna cewa ba haka bane ku karantar da naku aji daga bakin shikenan ina ma a samu samari matasan sufaye irin yadda ake da samari matasan sunna masu karantar da irin waɗannan littattafan wani ya bugi kirji ya sa jawahirul ma'ani wani ya bugi kirji ya sa kashiful ilbasi wani ya bugi kirji ya sa kaza amma yau idan ɗaya daga cikin ɗaliban suna irin su malam Anas Idris irin su malam Alkanawi ya buɗe littafin Jawahirul Ma'ani ya haska ya ce kaza sai a zo a ce bai fahimta bane to fahimtar da mu mana a shikenan ba wannan ita ce maganar malam lawal abin da ya faɗi kenan kamar ta tahaddi yake musu irin yadda ake samun mu yara matasa ƙanƙana na can ƙasa na sunna mukan ɗauko littattafai na shehunan ɗariƙa mu karanta to ina ma daida a ce haka ake samu daga cikin matasa na ɗariƙa su ma suna ɗauko wa'annan littattafan su karantar kamar su ɗauko jawahirul ma'ani kamar su ɗauko irin su kashifin ilbasi ko kashifin albasi an faidatul khatimi abil abbasi su ma su ringa karantawa abin da ya ce kenan kaga kamar tahaddi yake musu in sun isa su karanta kamar yadda muke ɗaukowa mu karanta sai dai su zo su ce ai ba a gane ba ne ya ce to an ji ganar kuma haka ne ka'ida ba yanda za a yi ka zo ka ce abu ba daidai ba ne kai ka ƙi zuwa da daidan nan ya nuna daidai aka karanta sai dai ba za ka iya karewa ba gaskiya aka faɗi sai dai ba za ka iya ba da dalili a kan abin da ake tuhumarka ba sai ka bigi da cewa ai ba a karanta daidai ba kuma kai ka ƙi ka zo da daidan to wannan kaga babu alamar gaskiya cikin wannan batu abin da yake na gaskiya shine in ka zo ka ce ba a karanta daidai ba ko an yi fassarar gatari to zo ka yi ta daidai kowa ya ji kaga ka raba gaddama kamar yadda in kuka shiga cikin littafin shekul islam ibn taimiyya kuka yi jahilci mukan zo mu haska fejin da kuka karanta mu karanto mu haska wa al'umma mu ɗau hannunku mu ɗora mu ce jahilci kuka yi to ya kamata in muka shiga cikin jawahirul ma'ani ko kuma irin su addurratul kharida ko irin su al-yaqutatul farida ko irin su al-ifadatul ahmadiyya li sa'adatul abadiyya da sauransu muka karanto sai ku zo da littafin kamar yadda muka zo da shi ku buɗe kamar yadda muka buɗo ku ja baƙi kamar yadda muka ja baƙi ku fassara ku yi taku irin fassara ku kuskurantar da tamu to wannan sai jama'a su gane cewa ku ne kuke kan daidai amma mu gama jan baki mu gama ɗauko littafi mu karanto kawai ka taho a guje ka ce wai ba a yi daidai ba kuma ka ki zuwa da daidan wannan ya nuna ƙarya kake daidai aka karanta don inda ba daidai aka karanta ba to da ba kai shiru ba akan abin da aka karanto saboda a sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanun saboda la sukuta li ma'radil kalami lakin na sukuta fi ma'radil hajati bayanun shi yasa wannan ke nuna daidai aka karanta to ba sa yin irin abin da ya kamata su yi shi yasa malam lawan Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana yake musu wannan tahaddi to amma me koza ya bada amsa koza ya bada amsa amsa cike da jahilci da rashin sanin ma abin da aka dosa ko inda aka dosa da rashin sanin abin da zai faɗi na wannan amsar shine kuma za ku ji amsar da ya bayar cike take da jahilci wallahi wannan ya nuna da jahilai muke magana tsaya ku ji amsar da ya bayar ah, sai dai zan yi ta a takure kwarai da na so har har bidiyon mutum wani mutum ne zan so didda ni ina so yi ta kau da kai daga maganganun mutane to gaskiya shiru din yana da irin nashi illar ko da yana da nashi amfanin ta wani bangare yana da irin nashi illar mafi girman illar shi akwai mutane nau'i uku kullum baka raba duniya da mutum nau'i uku akan fahimta akwai wanda ya riga ya yarda da abu shi baya bukatar dalili ka bashi dalili ko kar ka bashi ba ruwan shi ya riga ya yarda da wannan abun ko ka bashi dalili ko kar ka bashi ba ruwan shi ya yarda da wannan abun to irin waɗannan irin waɗannan ba sa buƙatar hujja akan abin da suke akwai mutanen da su kuma su kuma ba su yadda da abu ba duk yadda za ka yi da su ka ba su hujja kila ma hujja duk da kake tunanin kana da ita suna da ita kawai su ba za su yi ba suna abin su ba za mu yi ba sunan shi to waɗannan guda biyun ba a shan wahala a kansu don neman hujja da dalili wancan ya riga ya yarda ko kana da hujja ko baka da hujja shi baya bukatar hujjarka kamar irin imanin sayyiduna abubakar ne da manzon Allah sai na bakar bai taɓa bukatar hujja dan ya imani ba baya bukata kawai ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara addu'a sirran zo zai kira sai na abubakar ya fara bashi labari cewa zan baka wani labari dan Allah mu yi alkawari in ka gamsu ni da kai ne in ma baka gamsu ba kar zancen ya wuce ni wato na farko ka wannan misalin da ka yi wallahi akwai wauta ciki wallahi akwai wauta ciki ka kawo shi gabar da kake so ka bayyana wanda ke yin abu baya buƙatar dalili baya buƙatar wujja duk wujja da ka kawo masa shi ba shi da buƙatar ta ko ka kawo ko baka kawo ba lokacin da kai kake yin abu a matsayinka na ɗan ɗariƙa ko lokacin da kake wani abu a matsayinka na cikin wata tawaga da haka ka yadda da wannan abin ko an kawo dalili ko ba a kawo dalili ba wai sai ka alakanta shi da lamarin sayyidina abubakar sayyidina abubakar manzan allah yake ganin yana yin wannan abin wanda kuma yanzu kake so ka yi bayani a kai ɗan ɗariƙa ya gani yake wannan abin a matsayinsa na ɗan ɗariƙa ya yadda da shi ba manzan Allah fa ya gani ba yana aikata wannan abun tana ya ce ai ba shi da buƙatar wujja an ba shi wujja ba a ba shi wujja ba kamar yadda sayyidina abubakar ya yi kaga wannan kwata-kwata za ka gani in akwai cikakken hankali babu alaƙa tsakanin wannan da wannan ai manzan Allah shine wujjar shine dalilin aikatawarsa ta riga ta wadatar da ka sai na abubakar dole ya bi shi bi makawan bi lokacin da kake magana akan waɗansu waɗanda suke cikin wannan zamani wanda suna abu ba sa buƙatar wujja tuwa suka gani yana yi annabi suka gani yana yi wato idan kuna sa hankali za ku kuna kawo misali ba inda ya kamata a kawo shi ba kuma har ka ringa alakanta shi kana auna shi da yin manzan Allah ga kuma abin da sai na abubakar ya ga manzan Allah yana yi har yake binsa makauniyar bi wannan shirme ne wannan gaba ta farko kenan shi manzan Allah ganin kawai yana yi wujja ne kai kuma ɗan ɗarika da aka ganka kana yi kawai shikenan an ga kana yi kawai shikenan wanda yake binka yayi imani da abin an kawo masa wujja ba a kawo masa wujja ba kawai shikenan ba zai karba wannan shirme ne farko ma kenan amma mu ji ni sai kai a bar magana iya ni annabin Allah ne Allah ya aiko ni zai fara bayanin dalilai sai ce bana bukatun dalili ya rasulullah dama ina jira ranar shi lokacin da aka yi Isra'i da Miraji na ce zan takaita kuma ina so kuma wani labari ya dauki amma ina so in buga misalin yadda mutane suke da zukata ina jin jikar Allah sai na Abubakar to jika jika jika ta kungiya aiki 100% ma'ana ni dan kungiya kaza ne yana daga abubuwan illolinsu suna ɓoye littattafansu ba sa karantarwa saboda littattafansu akwai kaza akwai kaza akwai kaza wannan abin da ya faɗa nau'i ne na ha'inci nau'i ne na ha'inci yanzu misali a nan makarantar nan muna karantar da ruhul adam littafin waye littafin shobrain yana magana dama kan shobrain ina zato mun fara karantar da raf'ul malam littafin waye littafin shobrain ni na karantar da tafsiratul anam a social media tun daga farko har ƙarshe darasi ɗaya ko biyu rage in sauke ta ban sauke ba littafin waye littafin shobrain ne diwani wanda shobrain ce shine samarar rayuwar shi a ina ne yanzu diwani bai je ba kila har a waye shi yanzu in ya daga akwai diwani ana karantawa a rera ana karantawa a fassara haka ne ko ba haka ba to ya yi wasu littafai guda biyu to wato kaga da a ce baka wahala kanka ba anan da ka tafi kai tsaye cikin littattafan da ya kawo kamar yadda ka faɗi amma sai ka kawo waɗancan littattafan waɗansu ma ba su da alaka da ɗariƙa da kuma za ka karanta su min ghilafin ila ghilafin da baka ji wani lamarin ɗariƙa ba ma a ciki kamar yanzu ta bisiratul anami fi annal ilma huwa imam na karanta shi daga farko har ƙarshe daga farko har ƙarshe wanda da za ka karanta wannan littafin daga farko har ƙarshe babu yanda za ka ji an kawo 'yansu abubuwa na koki na irin wa'annan abubuwan da yake na sirri na irin tauhidin nan naku babu a ciki kwata-kwata ka ce a muƙaddima ya yi tahaziri dangane da 'ya'yan shehunai waɗanda suke iddi'a'i na shehuntaka kuma ba su dace ba ko kuma ba sa aiki irin na shehuna har ya kawo ƙisar wai wani sharifi wanda wai jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam da kuma wani wanda shi ba sharifi ba ne a cikin muqaddima cikin tafsiratul anam fi al ilm huwa al-imam sa'annan in ka je a khatima ma ya ɗanyi wani ishara gurin da ke bayani a cikin alhaddu ala nasbil madarisi li nashr ilmi wanda yayi wani ishara da cewa wajibi ne akan baligi mai hankali musulmi ya san fardu aini ya san fardu ainin kafin ya shiga ɗariƙa ƙabar sulukin dariƙati kaga wannan ya ɗan yi ishara dangane da lamarin ɗarika. amma daga farko har ƙarshe kashiful ilbasi ba zai sa ka shiga ɗariƙa ba ba za ka ji sirrin ɗariƙa a ciki ba da haka ka fito ka ce wai ka karantar da shi sannan raf'ul malam da ka faɗi shi ma wannan aba littafin ɗariƙa ba ne dan da ka karanta shi daga farko har ƙarshe ba zai sa wai ka ji wani batu wai na ɗariƙa ko irin na abubuwan da kuke ɓoyewa ko irin na tauhidin ku ba ko irin su fana'i da kaza duk ba za ka ji ba gwara gwara ma ruhul adab shi to kaga da bai kamata ka yi menshinin ɗin wa'annan littattafan ba tunda shi ya yi menshinin ɗin wa'ansu da ka tsaya a kansu ka yi bayani to amma saboda kullum wawaitar da hankalin jahilai suke sai su faɗaɗa abu saboda a fahimci ko a suna da wujja amma ba wata wujja da take cikin abin da suka yi na surutu kamar yadda kai ka faɗi yi menshinin ɗin wa'ansu littattafai to no need ma ka kawo su wa'anda ba su ba da ka tsaya iya su amma saboda ya faɗaɗa abin ya wawaitar da hankalin jahilai su cewa dalili ya kawo ai yana da abun faɗi bakka da abun faɗi har yanzu kana wajen to nan mu je gaba akan abin da zai ce kuma ce a je a karantar da jawahirul ma'ani mana a karantar da kashiful albas mana to kaɗai. dan ba a karantar da jawahirul ma'ani ba masalan ko ba a karantar da kashiwar albas ba misali sai aka karantar da wasu yayi warantin cewa yan dariƙa suna koyi da littattafan su ba sa karantarwa to menene dalilin shi na zaben dole sai kashiwar albas ko raful ko ko jawahirul ma'ani to tunda ka ce me dalilin sa saboda a ciki barnar take shine dalili eh, a cikin kashiful ilbas ko albasa an faidatul khatim abul abbas akwai fasali ma na ganin Allah faslun fi anna qaulal muridi alfani fi hali sukurihi wa ghaibati ra'aytu Allah wa ma ra'aytu illa a cikinsa kuma yace wal tauhid thalathu maratib yace tauhidi yana da matakai guda uku yace akwai tauhidul mubtadi'ina tauhidin yan primary yace shine la ilaha Illallah, Allah yace akwai tauhidul mutawassitina tauhidi na engineer secondary school yace shine la ilaha illa huwa sai ce, wa ammal kummalu fa yasma'una tauhida tawhida minal muwahhad shi la ilaha illa ana yace li annahum fi maqamil fana'il kulli Ya yace la an anhum Shai'un aslan yace shi da kaji mutum yana shi Allah ne saboda ba shi yake yin magana ba a cikin kashiful ilbas akwai wannan batu sa'annan akwai batun cewa ar-rabbu abdun wal abdu rabbun akwai wannan batu cewa Allah bawa ne bawa ma Allah ne duk a cikin kashiful ilbas akwai abin da yasa ya nassanta wa'annan littattafai saboda a cikin su batan yake haka in ka koma cikin jawahirul ma'ani a nan aka ce shehu ya siffanta da dukkanin siffar Allah kamar ma shi ne Allah ɗin ya ce wa ma'ana ƙauli shekhi fi salatihi Allahumma alhikini bi nasabihi ya ce ma'ana huwa kaunuhu khalifatan anillahi fi jami'il mamlakatil Ilahiyati wa bila shududin muttasifan bi jami'i sifatillahi wa asma'ihi hatta ka annahu ainihu yace ma'anar faɗinsa cikin addu'a Allahumma alhiqni bi nasabihi shine kasancewarsa halifan Allah wanda halifan Allah yana da kunfa ya kunu duk a cikin jawahirul ma'ani Allah ya miƙa masa mulkin ya aikata duk abin da ya ga dama cikin mulkin Allah ko menene ya aikata haka yace wallahi an ya fa'ala fil mamlakati kullama yuridu a wannan waje ne ma za ka ji cikin jawahirul ma'ani daidai wannan bayanin halifar halifanci da ake bayani aka ce kai akwai wanda in ya tashi ma yana cewa a ya kasance da izininsa ba da izinin Allah ba yari huskuni alaihim bi izini tuka cikin nan haka kuma ya zo nan ya ce shi shehu muttasifan bi jami'i sifatillah ya siffantar da dukkanin siffar Allah wa asma'i ya siffanta da dukkanin sunan Allah hatta lilghaya saboda matukar kaiwarsa matuƙa gurin siffantuwa da siffar Allah hatta kai har ya kai ma ka annahu ainihu kai ka ce shine ainihin Allah din ma ka fi tashbihi ka annahu ainihu saboda muttasifan bi jami'i sifatillahi wa asma'ihi a cikinsa ne aka faɗi haƙiƙatul qudbaniyya ai abin da ya sa to yayi mentioning din wa'annan littattafan saboda a cikin su batan yake kaga no need ka zo kana batu na tabsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam wanda daga farko har karshe in ka gama ba za ka ji wannan barnan ba falala ilimi ne ke bayani wanda wani dan dariƙa ma haka zai ce hatta akwai abiyatu wa'anda na haddace su wanda wallahi a cikin littafin tabsiratul anam na taba ganin su الذل في طلب العفادة عزة فحرص على نيل العفادة ترشدي إن التعزز في الذي تحتاجه كبر وكبر المرء أقبه مقصدي wannan baitin ban taba ganin sa sai a cikin tafsilatul anam fi al-ilm huwa al-imam na karanta daga farko har ƙarshe wanda da yazo gurin taqsim na bid'a yi kaca kaca yi kaca kaca da masu karkasa bid'a yace wal haqqu anna lafazatul kulli fi hadha al hadith wa fi kulli hadith warada bi ma'ana wa ala haqiqatiha yace wa qismatul bid'ati ila al aqsam mazkurati wa ila al hasanati was sayyi'ati yace laysa alaiha atharatun min ilmi la'annahu lam yarid dalilun warada fi hadha babu bab yace kai wala ra'ihatul qismati qatt haka kuma a can gaba yaje yayi yace fa ya lillahi al ajab min qaumin fuqaha rawawul hadisa wa ma fi ma'anahu kaza kaza har yace sun masarafuhu an zahiri ma'anahu ila kaza kaza kaza kace kace da su cikin tabsiratul anam wai ka kawo shi a matsayin wai ai misalin ai abin da aka ce wannan haba da Allah ka ce yayi mentioning din wa'annan littattafan to tsaya iya su mana ai ya san da wa'yancan ai amma saboda wa'yancan ba batun ɗariƙa suke ko kaza ba amma wa'annan su ne suke fito da miyagun aƙidu Allah yana kama da bawa ko irin su asirul akbar inda ya kawo wani hadisi wanda har yanzu ko irin su kashifin ilbas ɗin da malam ya yi menshinin a ciki ne nan na ga wannan hadisin wanda ke cewa fa'iza ahbabtuhu kuntuhu a cikin kashifin ilbasi ne ko kashiful albasi wai Allah in ya so bawa sai ya zama bawan wai fa'iza ahbabtuhu kuntuhu fa iza ahbabtuhu kuntuhu in na so shi sai na zama shi kaga to shi yasa yayi min shinin din wayannan no need ka wahala kanka kana babatu ka koma ga littattafan da aka faɗi kana surutu akan wayansu wato saboda ka da abin jahili sai da kana da abin cewa to bakka da na cewa abin cewa ya kamata ya takaito akan abin da aka yi menshinin ba ka tafi rara gefe ba saboda ka da abin jahili ya zaci kana da abin faɗe to bakka da abin faɗe a wajen yasa wannan kenan kafin in bada da ansa akan wannan je gaba to zai ba ya kamata ya san cewa su ma a nasu littafan akwai wanda ƙarya suke su zo su karanta da shi su sa shi a duniya su karanta ba za su iya ba ko malaman su suka rubuta tun da nake ban taɓa jin ɗan izalin da ya ɗauko kitabun roh mm. na ibn qayyim ya karanta ban taɓa ji ba in sun isa su sa su karanta mm. ban taba ganin dan izalin da ya dauko madarijus salikin na ibn qayyim ya karantar ba in sun isa su dauko su karanta ban taba ganin wanda ya dauko littafin al'ubudiyya na ibn taymiya ya karantar ba yana da al'ubudiyya su dauko su karanta majmu'ul fatawa din nan in sun isa su dauko al-mujalladul hadi ashara mujalladi na goma sha ɗaya wanda kusan akan tasawuf ibn taymiya ya yi shi su dauko su karanta <laughs> to shi ma da ya tashi ba da amsa kun ji abin da ya ce ya ce wai bai taɓa gani ba to ai yanda maluma suke cewa adamu ma'rifatid dalili laisa ilman bil adami idan baka sani ba ba shi ke nuna cewa shi kenan ai babu ba baka sani ba baka sani ba to amma wani abu wanda zai dan baka takaici kaga akwai nau'i na jahilci cikin wannan batu akwai nau'i na jahilci cikin wannan batu ina nau'i na jahilcin ya fito da har ya yi menshinin ɗin majmu'ul fatawa amma kuma sai ya raba shi da littafin al'ubudiyya da littafin al'ubudiyya wanda al'ubudiyya yana cikin majmu'ul fatawa shi ma ai asali ma me yasa waye waye ma ya ambace shi da majmu'ul fatawa din kaga wayannan in kana magana da su zaka ji warin jahilci cikin zancen su zaka ji warin jahilci ba su ma san inda ma aka dusa ba wanda littafin majmu'ul fatawa littafi ne wanda ya tattaro littattafai masu yawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma ba shi ya tattara ba kamar yadda kuke cewa kuna da jawahirul rasail rasail ne na shehu wanda shehu ya rubuta su ko ka tattara su to haka shi ma shekul islam ibn taimiyya wanda a cikin majmu'ul fatawa akwai littattafai da yawa kamar irin su akwai littafin raf'ul malam anil a'immatil a'lam wanda kaga wannan littafi akwai shi in ka ware shi zaka ga ana sai da shi a kasuwa shi shi kadai daban amma yana cikin majmu'ul fatawa haka akwai littafin asiyasatu shar'iyya na shekul islam ibn taimiyya zaka ga an ware shi daban amma yana cikin majmu'ul fatawa hakan nan littafin da kai menshinin na al'ubudiyya yana cikin majmu'ul fatawa shi ma ai wai sai ka ce wai in sun isa su ɗauko majmu'ul fatawa a sai kuma ka ware shi da littafin al'ubudiyya haka al'aqidatul wasitiyya yana cikin majmu'ul fatawa shi ma haka al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan yana cikin majmu'ul fatawa shi ma hakan nan in ka duba littafin al-furqan baina al-haqq wal batil wal batil ko baina al-haqq wal butlan shi ma yana cikin majmu'ul fatawa ai haka qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila yana cikin majmu'ul fatawa hakan nan alwasitatu bainal haqqi wal khalq yana cikin majmu'ul fatawa to kaga nan akwai nau'i na jahilci na ma baka san ma inda ma aka dosa ba ma kai mentionin din in sun isa su dauko majmu'ul fatawa su ringa karantawa sai wai sai kuma kace ai sun isa in sun isa wai su ɗauko al'ubudiyya su karanta to kaga kawo wa'annan littattafan a matsayin amsa ga abin da malam lawan ya faɗi wannan jahilci ne ma ba su yi macin ba kuma zan bayyana ma rashin daidaitonsu da suka yi ka kawo wannan abin a matsayin amsa wato baka ba da amsa ba kuma baka san yadda ake ba da amsa ba kuma zan nuna ma kai karan kanka in kana da basira ka je ɗaki ka zauna za ka ga tabbas in kai tunani cewa wawanci kai da malam lawan ya ce in kun isa ku karanta jawahirul ma'ani in kun isa ku karanta kashiful ilbasi ko kashiful albasi an da khatim abul abbas to da da ka tashi ba shi amsa bai kamata ka tafi can wajen su shekul islam ibn taimiyya ba ko can wajen su ibn alqayyim bai kamata ka tafi nan ba kamar yadda shi ma da ya tashi ta haddi gare ku ba irin su ibn arabi ya kawo ya ce in kun isa ku ɗauko fususul hikam ku karanta ko in kun isa ku ɗauko littafin ibn saba'in ko ibn farid ku karanta ko wani littafi na wani shehu na can ba na ƙwalƙoli kaga bai kamata kai ma ka tafi can kwalkoli ba amma na sani in ka ba da wannan amsar za ka faɗi ne daidai da abin da ya mata haddi ai kamata yanda ya sakko ya bar su irin su ibn farid irin su ibn saba'in ya bar irin su ibn arabi al-hatimi yanda ya basu sai ya sauko ya yi menshinin ɗin shehu tijjani da shehu ibrahim to da a ce ka ba shi amsa daidai to abin da za ka shi ne sai ka ce me yasa ba kwa karanta littattafai na Muhammad bin Abdul Wahab wato dai kenan ka san in ka je nan zaka karyata kanka ana karantawa ba ka da amsa shine sai ka bar na ƙasa bayan mu kuma cewa kuke mana 'yan wahabiyawa fa ga ma sunanmu kuna ce mana wahabiyawa amma ga wanda sanadiyarsa ne kuke ce mana wahabiyawa duk ka bar littattafansa kaf gaba ɗaya sai kuma ka tafi can zuwa ga shekul islam ibn taimiyya bayan shi kuma ba zuwa ga ibn arabi ya tafi ba ba zuwa ga ibn farid ya tafi ba ba zuwa ga ibn sab'in ya tafi ba duk ya san da su su ne manyan kugurin sufancin amma sai ya ki tafiya zuwa gare su sai ya sauko ma ƙasa ƙasa sai kawo shehu tijjani da shehu ibrahim to da da ka ba shi amsa abinda ya kamata ka yi a wajen sai ka kawo ka ce littattafan Muhammad bin Abdul Wahab me yasa ba kwa karantawa saboda shine na ƙasa ai saboda shine kuke ce mana ƴan wahabiya ma da yake nan ka san ƙarya ne ana karantawa ka san nan kam in ka shiga babu amsar da za ka bayar sai dai ka yi surutu da da wauta ka tafi sai ka ban nan sai ka tafi can wanda shi kuma ba can ya tafi ba kaga shi yasa nace bai yi macin ba ma amsan ma da ka bayar sannan kuma abin da ka faɗi ƙarya ne ƙarya ne ka ce ba a karanta littafin al'ubudiyya ko kai baka sani ba wanda na gaya ma adamu ma'rifatid dalili laysa ilman bil adami dan baka sani ba ba ke nuna ba ai ba wanda zan sa ma yanzu ka ji muryar waɗanda suka yi yawa eh, kafin mu je kuma in nuna ma wani abu cikin littattafan tsaya in dan nuna ma eh, daga cikin littattafan da kace ba a karantawa ko ka ce akwai al'ubudiyya to za in danna ma ka ji da kyau ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaq al-hadith kitab Allah wa khayra al-hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار a yau ma gashi Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai ya ba mu ikon haduwa a wannan rana ta litinin da muka saba haduwa don karatun wannan littafi mai suna al'ubudiyya yau 29 ga watan biyu ga watan daya ga muharram hijirar annabi dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu miladiya dubu biyu da shida wannan littafi na shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah kaji ko to za mu koma za mu koma to mu za mu koma na ibn qayyim ya karantar ba in sun isa su dauko su karanta ban taba ganin wanda ya dauko littafin al'ubudiyya na ibnu taymiya ya karantar ba yana da to ka ji ko to yanzu ka taba ji ko har yanzu baka taba ji ba e ko za ya kamata yanzu tunda ka fito ka ce baka taba ji ba na tabbata kana ƙasa kana kallo na to yanzu da na zo na sa ma yanzu ka taba ji ko baka taba ji ba kamata ya kai adalci in dai neman gaskiya kake yi sai ka ƙara fitowa sai ka ce yanzu na taɓa ji eh, sai ka ce yanzu na taɓa ji amma na tabbata za ka yi uwa baka gani ba saboda kana ɗaya daga cikin wanda ka lissafa a ƙasam nasu cewa akwai wani duk dalilin da za ka ba shi shi shi baya buƙatarsa baya sa. saboda ba ta dai kawai ya yarda da abin da yake yi kana cikinsu kuma kana cikinsu yanzu da kamata yanzu ka fito da na danna ma ka dai ji wannan Dr. Sani ne ke karantar da al'ubudiyya kamata ya ka fito ka ce to yanzu na taɓa ji amma muna nan da ku zai fito ba to wannan kenan sa'an nan kayi batun littafin majmu'ul fatawa ko kayi batun littafin majmu'ul fatawa shi ma ya wasu karanta majmu'ul fatawa din nan in sun isa su ɗauko mujalladul hadi ashara mujalladi na goma sha ɗaya wanda kusan a kan tasawuf ibnu ya yi shi su ɗauko su karanta abinda suke zargi suna ce gashi ibnu taymi to daidai nan abin da zan baka amsa shine daidai nan abin da daidai nan abin da zan baka amsa a nan daidai nan abin da zan baka amsa a nan daidai nan shine wato hatta irin ba da amsa koza shi yasa illar bid'a kenan in tema nasu sai ka ga hatta tunaninka tunanin yara ne yanzu da Allah wani irin koyar da littafi ne littafin da ke da mujalladi har guda 37 aslan kenan sai ka ce yanzu za a koyar da ɗalibai sai a tsallake na ɗaya a tsallake na biyu a tsallake sai a je can na kaza sai a ɗauko a sada Allah wannan wani irin koyarwa ne sa'annan kuma majmu'ul fatawa na fahimci baka ma san abin da ya kunsa ba ma ai littattafai ne a ciki ai littattafai ne fatoyin shekul Islam Ibn taimiyya da Rasail nasa su ne ai a ciki littattafai ne kuma littattafan nan na shekul islam ibn taimiyya da ibn al-qayyim da sani allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana kamar yadda na danna ma shi yana karantar da al'ubudiyya haka zan kara danna ma shi kaji yana karantar da alfurqan furqan bain al wal butlan shi ma dai na shekul islam ibn taimiyya din kuma yana cikin majmu'ul fatawa din sa'annan akwai alfurqan furqan bain awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan shi ma ya karantar da shi kuma yana cikin majmu'ul fatawa in kuma magana ne kan sufanci shi ma ya yi magana a kan sufancin ai to kaga shi yasa wato wayannan mutanen ko idan suka tashi za su yi bayani in kana da hankali sai ka gane ba su san abin da suke ba wala sai ka gane ba su san abin da suke ba in suna ba da bayani sai ka ga bayani ne suna dora shi ba inda ya kamata a dora ba amma da yake mabiyansu suna da karancin tunani sai kaga suna ta shiyarin shirme yake amma shiyarin ake yi to shi yasa wannan amsar da muka baka kenan ka gani eh tsan ƙara danna ma ka ƙara ji majmu'ul fatawa din kuma a cikin littafin eh, a cikin littafin al-ubudiyya a cikin littafin al-ubudiyya yake majmu'ul fatawa din kareji dr sani yana bayani komai ya ba mu ikon a wannan rana ta litinin da muka saba haduwa don karatun wannan littafi mai suna al'ubudiyya yau 29 ga watan biyu ga watan ga watan daya ga muharram hijirar annabi dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu miladiya dubu biyu da shida هذا littafi na الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله yana magana akan hakikanin نوع me ake nufi da zama bawan Allah kaji ko me ake nufi da zama bawan Allah amma tsayin dan danna shi kuji ya ce a cikin al'ubudiyya din wai ibnu taymiya ya ya faɗi wannan ibn qayyim ya nakalto a cikin madarijus salikin ya kuma maimaita ibn taymiya a majmu'ul fatawa din shi cewa akwai wani matsayi da bawa yake kaiwa ya ce ni ne Allah izalin da ya ɗauko madarijin salikin na ibn qayyim shi su ɗauko su karanta abinda suke zargi suna ce gashi ibn taymiya da kanshi da kanshi ya faɗa a cikin al'ubudiyya wannan ibn qayyim ya ya faɗa a cikin al'ubudiyya al'ubudiyya ya fara menshini to za mu ji to a cikin madarijus salikin ya kuma maimaita ibnu taymiya a majmu'ul fatawa din shi cewa akwai wani matsayi da bawa yake kaiwa ya ce ni ne Allah in ji ibn tamiya wallahi al'azim yana shi littafin nan uku na fada. ya ce kuma bai kafarta ba hali wannan shine ibn tamiya su ɗauko su karanta waɗannan wuraren to ka ce a ɗauko a karanta wa'annan guraren ko ni nan ga masu bi na na ɗauko na karanta wa'annan guraren kuma na bayyana jahilcin ku anan ya fi a irga kuma da ka ambaci abin ma da wai wani matsayi da mai shi yake kaiwa ku a wajenku ne yake matsayi saboda ku haƙiƙanin abin kuna yi ne don ku yi fana'i shine A tauhidul khalis ma kamar yadda shehu ibrahim ya faɗi wa iza hasala alfana wa arafa al'abdu allah shi'a illallahu tabaraka wa ta'ala yace fa hunaka tauhidul khalisu alladhi huwa matlabur rijali wanda ku matlab ne a wajen ku nema kuke yi shine gaya naku shine muntaha na abin da kuke nema ku ce ku alloli ne kuma shine tauhidi a wajen ku wanda ka ambace shi ma da wani matsayi to a wajen ku ne yake matsayi kuma mun sha karanta wajen a social media mun sha karantawa mun sha karantawa ya fi a irga kun sha ɗaukowa ku yi jahilci mu ɗauko mu ba ku amsa amma ka ce ba a ɗaukowa ka ce ba a taɓa ji an karanta ba to duk mai bi na in ɗan ɗariƙa ne mai san Allah ya san na sha karanta wajen na jahiltar da ku na kuskurantar da ku na ɗau hannunku na ɗora muku na biya muku karatu a wajen amma ka ce wai a ɗauko a karanta in an isa wanda zan danna ma kaga gurin da nake karantawa nan ne dai kuke ɗaukowa to kaga wannan abubuwan da kuke inda kuna da kunya ma wallahi da bara ku ringa fitowa kuna wa'annan zancen na wawanci ba da jahilci da rashin sanin abin da ake faɗi wai kunan amsa kuke bayarwa to an fito an karanta wajen ka ce ba a taba ba to mun sha karantawa Sa'annan wannan da ka ce wai a cikin wai al'ubudiyya wai ibn taimiyya ya faɗi na gaya ma al'ubudiyya daga farko min gilafin ila gilafin dakta sani ya karanta na danna ma shi kaji shekara nawa da wannan karatun kaji kwanan wata wannan gurin da kake cewa in an isa a karanta ya karantar da shi kuma gashi ya gaya ma gayar dalili ko illa ko sababin da yasa ibn ya yayi wannan littafin al'ubudiyya kuma abin da littafin ke karantarwa ba kai ka ce Allah ba ne. ka ce kai bawan Allah ne shine haƙiƙanin gayar da littafin abin da littafin yake koyarwa Allah ya sa mu dace to shine nan tsaya mu ji abu biyu a majmu'ul fatawa din shi cewa akwai wani matsayi da bawa yake kaiwa ya ce ni ne Allah in ji da jami'a wallahi al'asir yana shi littafin hukun na faɗa ya ce kuma bai kafarta ba hali wannan shi ne yabon jami'a. su ɗauko su karanta waɗannan wuraren kamar yadda kuka ji cewa an ɗauko an karanta kuma dukkanin mai hankali ya sani duk abin da ka faɗi kawai shirme kai da hauragiya kai ka tashi eh, an ɗauko an karanta kuma ka ji dakta sani haka bayan wannan ma akwai littattafai da yawa ni abin da da na so kamar yadda ai ce in kana so ka ba da amsa ta daidai kamar yadda malam lawan ya sakko ya yi menshinin ɗin shehu ibrahim da shehu tijjani to kamata ya yi da da ka tashi shi amsa ka ce in an isa a ɗauko littafin muhammad bin abdul wahab kitab tauhid kashfu shubahat al-usul Salasa, al-qawaid al-arba'u da sauransu a ɗauko a karanta wato ka san ana karanta wa'annan ko shi yasa da ka tashi sai ka karkace ga yanda ya kamata ka ba da amsa sai ka karkace sai ka tafi can wanda shi ba can ya tafi ba ai ai da da ya tashi ya san iyayen gidan su Shehu Tijjani da su Shehu Ibrahim su irin su Ibn Arabi Al-Hatimi ai da sai ya kawo su ai sai bai kawo su ba to kai ma kamata ka kawo na ƙasa wanda saboda su ne ma kuke ce mana yan wahabi amma sai ka bari wato su ana karantawa ko shine sai ka tafi can ka zaci kai anan ma amsa zaka bayar to can ma ana karantawa can ma an karanta kuma duk gurin da kake da'awa a karanta ana karantawa sannan tun da kai baka karanto wajen ba inda ka ce wai ya ce bawa zai ce shi ne Allah ko baka karanto wajen ba amma ni yanzu tsarin karanto ma eh, tsarin karanto ma wani waje ne eh, tun da kai baka ɗauko littafi ka karanta ba to ni tsarin ɗauko in karanta ma eh, na farko da kace shekul islam ibn taimiyya kace abin da muke tuhuman malamin ku da shi ko shekul islam ibn taimiyya ya faɗi wato shi ma yana daidai da malamin ku cikin wa'annan zantuka eh, abin da muke tuhumar malamin ku da shi to shekul islam ibn taimiyya shi ma ya faɗi na cewa akwai yanayin da mutum zai kai wani matsayi sai ka ce wani matsayi zai ce shi Allah ne duk da cewa akwai nau'i na ha'inci ka ce bai kafirta ba to da bai kafirta ba me yayi daidai yayi ko kuskure yayi sannan kuma meye silar ko sanadiyar da ta sa yi wannan abin shin shi ya cusa kansa wani abu ya je ya ja a cikin ɗaki har ya kai ya ce shi Allah ne ko a'a wani abu ne ya bujiro masa har ya ce shi Allah ne kaga duk ha'inci ne ba kai tafsiri ba wanda hatta ibnu taymiyyah da kake faɗi yayi tafsiri shi ma amma saboda khiyana ilmiya da kazo sai ka dunkula abin wani wawa sai ya fahimci cewa haka ne amma wanda yake da hankali da tunani da bibiya to ya san karya kai ha'inci kai a wajen to kuma ina faɗi cewa duk lokacin da duk sanda kuka zo kuka ce ai ibnu taymiya yana da irin abin da malaman ku suke da shi ina maimaita muku jahiltar da malamanku kuke a wannan lokaci amma kun ki ku gane ku ce ibnu taymiya irin abin da malaman ku suke yi shi ma yana yi ina gaya muku jahiltar da shegunanku kuke yi amma har yanzu kun ki ku gane kun ki ku fahimta ina gaya muku amma dai haka zan ci gaba da biya muku karatu duk mutumin da yake ɗan ɗariƙa mabin shehu tijjani ya ce wai irin abin da yake cikin littattafansu haka yake cikin littattafai na shekul islam ibn taimiyya a wannan lokaci yana jahiltar da shehunansa ne yana cewa su basu gane ibn taimiyya ba shi ya gane shi su basu san ibn taimiyya ba shi ya san ibn taimiyya su sun jahilci ibn taimiyya shi ya san ibn taimiyya don su karan kansu suna barrantar da kansu daga shekul islam ibn taimiyya kuma suna yin gargadi ga mabiya su guji ibn taimiya to na rasa yadda ko dai ba kwa karanta littattafan malaman ko dai kuna karantawa son zuciya yake hana ku bayyanawa ko dai a'a kuna kuskurantar kuna jahiltar da shewunan naku ne za in nuna ma cikin jawahirul ma'ani wanda an faɗi hir da kai da ibn taimiya kaga wannan jawahirul ma'ani ne ko ka gan shi jawahirul ma'ani cikin juz'i ne ɗaya cikin muƙaddima Ga shi nan in ka duba cikin mukaddima kaga shafi na goma sha uku ya zo ya yi bayani a can a baya sai ya zo nan ya ce famin aina lighairil walihi an yanfiyal wilayata an insanin ma za ka illa mahadu ta'assubin ya ce ina wanda ba walihi ba yake da damar kore walikantaka ga barin wani mutum ai wannan ba komai ba ne, face tsantsar ta'assubanci sai ce kamanara. kamar yadda muke gani fi zamani na haza cikin zamaninmu wannan min inkari ibn taymiyata alaina wa ala ikhwanina min al'arifina na daga inkarin ibn taimiyya gare mu gare mu gare mu wa ala ikhwanina min al'arifina na daga inkarin ibn taimiyya ga 'yan uwanmu daga cikin arifai eh, kaga yanzu shehu Tijani ya bayyana karara bashi babu Ibn taymiya eh Ibn taymiya munkiri ne shi ma gare su munkiri ne ga yan uwansu to amma sai kai nan kake cewa ai abin da yake faɗi ya dace da na wani ku kamar yana goyon bayan su kenan to yanzu wa yake jahili anan kai ko su dole ne fa ma za ba adal haqqi illa dalal dole a samu wanda ya jahilci Ibn taymiya to daga sanda kuka ce ga irin abin da shewinanku suke faɗi ibnu taimiya ma ya faɗi kamar kuna ca ba su gane shi bane sun jahilce shi ku ne kuka gane shi to tsaya ka ji wasilcin da zai ma dangane da ire-iren su ibnu taimiya yace fahadhar ya akhi mimman kana haza wasfuhu yace ka kiyaya kai koza inji shehu tijjani ka kiyayi wanda siffarsa ta kasance irin ta ibnu taimiya ka kiyaye shi wa firra min mujalasatihi firaraka min as-sab'i ad-darri yace sa'annan ka guje wa zama da ire-iren su ibnu taymiya yanda in kaga zaki kake guduwa to haka in kaga ire-iren su ibnu taymiya to ni na rasa ma yaya ma kake da basirar alakan tashi da shegudanku wai irin abin da ke cikin littattafa wato duk ɗaya ne kenan to amma nan su waɗanda suka fi ka sani sun ce ba ɗaya ba ne, in ka gan shi ma ka gudu kamar yadda in ka ga zaki kake guduwa wannan cikin jawahirul ma'ani fa kenan cikin jawahirul ma'ani kenan sannan abu na biyu ka ce wai shekul islam ibnu taimiyya ya faɗi akwai wannan yanayin a'a shewunan ku dai sun faɗi akwai lokacin da mutum yake zama Allah tabbas dai eh, shewunan ku sun faɗi amma ƙarya kake wa ibnu taimiyya gashi kuma zan nuna ma akwai lokacin da in mutum yana zikiri yana zikiri sai ya zama Allah wannan firiya da tafsir ne zan nuna ma wajen gashi firiya da tafsir ne gashi zan nuna ma ka ji lokacin da mutum yake zama Allah ka ga firiya da tafsir ko ka gan shi ko ka gan shi firiya da tafsir gashi gashi ya kawo maratibin zikiri gashi yace wa adna maratibin zikiri yace zikirul lisani fa idza istamarra ala dhikri bil lisani wasala ila dhikri ma at tafakkur bil qalbi yace wa idza istamarra ala zalika wasala ila dhikri ma al ghaibati amma siwahu wa idza istamarra ala zalika wasala ila halatin yakunu dhikru wadh-dhakiru wal mazkuru wahidan ya ce in mutum wai idan stamarra ala ya ya ci gaba yana zikiri wasala zai kai ila halati zuwa wani yanayi kaga halin nan a cikin wannan littafin Yakunu zikiru zikirin zai kasance wa zakiru da mutumin da yake zikirin wal mazkuru da allan da ake wa zikirin wahidan za su zama abu daya eh da Allah da bawa a haɗe su zama abu ɗaya ka gani Shehu Ibrahim ya faɗi cikin fiyar tafsir kaga fiyar yadi tafsir gashi gashi cikin mujalladi na hudu gashi cikin shafi na 380 uku e, ya kunu zikir wa zakir wal mazkuru wahidan da Allah ɗin da bawa ɗin da zikirin za su zama abu ɗaya kaga an haɗe kenan bawa ya zama Allah to kaga inda wannan magana take bawa ya zama Allah wannan kuma da ka gani cewa bawa ya zama Allah tauhidi ne tauhidi ne bawa ya zama Allah ɗin tauhidi ne su zama abu ɗaya ya kuma bayyana cikin wannan littafin jawahirin rasa'il cewa tauhidin ne bawa ya zama Allah ɗin ya zamanto abu ɗaya komai an shafa kowa da komai Allah ne ya saura kawai Shi ne tauhidin ya bayyana gashi cikin jawahirar rasa'il ɗa'in nuna ma shi ma in kana zikirin kana zikirin kaga ya ce da zikirin da mai zikirin ko da allan da ake wa zikirin za su zama abu ɗaya ko to haka ya bayyana nan cikin jawahirar rasa'i ya ce abu ɗaya za su zamantu da allah ɗin da bawa ɗin komai an shafa komai an goge komai komai ya ɓace komai ya narke komai ya zagwanye cikin zatin allah kakaf komai ya zagwanye cikin zatin allah gashi kaga abin da ya faɗi ko to zaka ji anan eh, ya kunu zakiru ko ya kunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan din nan ko kaga cikin jawahirin rasail to tsaya gani cikin juzi'i na biyu ka gani cikin juzi'i na biyu ko kaga cikin shafi na 60 daidai ko to tsaya ka ga cikin wannan yanayin da yake faɗi ya faɗi ya ce ji in mutum ya yi magana a wannan lokacin Allah ne yayi yi magana gashi nan yace wa iza wasala sayra hatta faniya in ya ci gaba da tafiya kaga shine wa idza stamarra kenan wa idza stamarra ala zalika wasala ila halatin din nan yakunu dhikru wa dhakiru wal mazkuru wahidan din nan to haka nan ma wa iza wasala sayra in ya ci gaba da tafiya hatta faniya fi har ya kare cikin zatin Allah la ya yajidu zikira bu zai samu zikiri ba illa la ilaha illa ana yace la ilaha illa ana na warar fil qur'ani la ilaha illa ana din nan yazo cikin alqur'ani wal insanu gharibun alaihi baqo ne ga mutum an ya sama a khahu ya ji dan uwansa ya kulu yana cewa la ilaha illa ana yana cewa shine Allah babu abin bauta sai shi ya ce ya zunnu anna hazal insana shi wanda ya ji dan uwansa yana shine Allah zai yi zaton cewa anna hadal insana cewa wannan mutum yadda'il uluhiyata li nafsihi yana da awar allantaka ne wa kansa yace inna ma na taqal haqqu ala lisanihi faqat wai kaɗai Allah ne yayi magana a harshen sa Allah ne yayi magana a harshen bawa da yace shine Allah ɗin, nan ba shi ya faɗi ba Allah ne ya faɗi Allah ne yake magana yanzu sautin nan sautin Allah kake ji bawan kana jifa shi yake magana amma Allah ne ke magana daman zancen Allah akwai sauti haka kuke cewa ba sauti ko to ya aka wannan shi yace shi Allah ne kuma an ji sauti a ce Allah ne ya faɗi sai aka ce wa huwa yasma'un nutqa shi wannan mai zikirin yana jin wannan maganan ne yana jin furcin nan ne kama tasma'uhu minhu kamar yanda kai ma kake ji daga gare shi shi ma haka yake ji walaysa huwa almutakallim ba shine yake yin magana ba fa sai ce wallahu almutakallimu li Musa bi lisani shajarati wai Allah ne yayi magana da annabi Musa ta harshen bishiya innani anallah wai bishiya wai tace ita ce Allah sai ce in kana ya ƙadiru, in har ya kasance yana da iko shi Allah an yantiqa bi lisani shajarati yi magana da harshen bishiya ta ƙolu bishiyar nan ta ringa cewa Inna ni innani anallahu lallai ni ce Allah fa huwa qadirun to Allah ɗin shi mai iko ne ala an yanci qabilisani adamiyin akan yayi magana da harshen ɗan adam annani an Allah kaji mutum yana shine Allah to ina ne ma Allah yace bishiya ce ai tace innani an Allah kafin ayi bina'i akan abin ma wannan shine ma buniya alal batili fa batilun eh, abin da aka gina akan karya shi ma ƙarya ne to sai ya ci gaba da bayani ya ce wa iza hasal al fana'u idan fana'in nan ya samu rafal abdu sai bawa ya san Allah shi'a illallahu tabaraka wata'ala ba komai sai Allah sai ce fa hunaka tauhidul khalisu kaji yace nan ne fa tauhidi tsantsa yake eh a haɗe da Allah da bawa da zikirin ya kunu zakiru ko ya kunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan dinnan to fa hunaka tauhidul khalisu a nan ne tawidi tsantsa yake allazi huwa matlabur rijali wanda shi ne abin neman mazaje sufaye kenan shi suke nema su so suke yi su kai yanayin da za su ce su Allah ne nema suke yi kuma shi ne tauhidin nan eh, shi ne tauhidin nan to shi yasa ni na rasa yanda ma za a yi ma har kai kana wai dan dariƙa kana nan mabiyin shewa wai ka zo ka ce wai ibnu taymiya wai ya faɗi abin da shegunanku wai suka faɗi kamar kana jahiltar da shegunanku ne kamar kana cewa abin da shehu tijjani ya kawo cikin jawahirul ma'ani cewa kama na rafi zamani na haza min in kari bin taimiyya ta'alina wa ala na min al'arifina ya kuma gargaɗe ka ce fahadar ya akhi min man kana haza wasfuhu wato kamar kana jahiltar da shi ne shi bai san ibnu taymiya ba kai ka san ibnu taymiya shi bai gane ibnu taymiya ba kai ka gane ibnu taymiya to shi yasa wannan amsa ne gare ka idan eh, da cewa kai baka buɗe littattafai ka karanta ba to mu ba ma so mu zo yadda kuke surutu mu ma mu zo mi shi yasa wannan batu da ka faɗi ka ce wai in an isa a karanta wa'annan littattafan to kaji an karanta an karanta al'ubudiyya an karanta wannan kuma maganar da kake zaton cewa irin ta shehunanku ne to jahiltar ta kai eh jahiltar ta kai shehunanka sun bayyana ma baka gane ibnu taymiya ba su sun san shi baya tare da su ga shirin cikin jawahirul ma'ani na dau hannunka na dora ma in kuma su ne suka jahilce shi kai ne ka gane shi ka san yana tare da kai ka fito kai bayani na tabbata dai kai baka isa ka ce shehu tijjani bai san ibn taymiya ba kai wai ka san ibn taymiya na tabbata baka da wannan idan da zaka kalli mutane ka ce shi bai gane shi ba kai ne ka gane shi ta annan halin nan da kake cewa wai za a ce mutum ya ce shi ne Allah cewa ai ibn taymiya ya faɗi wai akwai wani matsayi ta ya ai ya zama ai matsayi in ma wannan ne wai kuma wai bai kafirta ba to me yayi in bai kafirta ba ai sai kai bayani eh bai kafirta ba daidai yayi bai kafirta ba kafirci yayi bai kafirta ba kuskure yayi ya ya kamata ka yi bayani amma dai in ma dai baka yi bayani ba in mutum ya ce shi ne Allah a wannan yanayin kai a wajen shehu Ibrahim tauhidi yayi eh wa iza hasala fana'u arafa al-abdu Allah shi'a illa Allah tabaraka wa ta'ala fa hunaka at-tauhidul khalisu tauhidi ne tsantsama allazi huwa matlabur rijali wanda shine abin da kuke nema ku ce ku alloli ne in baka faɗi me ba a wajen ibn taymiya to mu mun gaya ma me mutum yayi a wajen shehu ibrahim tauhidi yayi hali ne in ya zo masa kuma shine gaya shine matlab duk kuna zikirin nan ne don ku ce ku alloli ne wa idan ala zalika wasala ila halatin yakunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan in ya ci gaba yana zikiri yana zikiri da zikirin da mutumin da yake zikirin da Allah sai su haɗe sai su zama ɗaya shi ne kuma a cikin kashifin ilbasi shehu ibrahim ke faɗi cewa Allah ya ce fa'iza a hababtuhu kuntuhu in bawa yana zikiri yana zikiri in Allah ya so bawa sai su haɗe sai Allah ya zama bawan ina Allah ya faɗi a wani hadisi shi yasa wannan shine amsar ka Allah ya shirye ka Allah ya sa ka gane mun dai baka karatu duk da cewa surutun ka kai babu karatu <laughs> amma mu ba za mu zo mu surutu ba dole sai sai da karatu da aka har yanzu abin da malam lawan ya muku haddi baka je ko ina ba zan dan sa number waya kafin lokacin sallah dan mu ba irin ku bane in muka zo ba ma zuwa mu zo kawai shikenan mu tashi wanda ya ji ya ji in ma mutum yana da inkari shikenan ba shi da damar kira na san saboda ni ne ba kwasa nan ba waya haka ko sati ba a ba abin doki na ritsa shi a tiktok na buga shi ya bugu sai gashi yana tsinuwa waɗanda suke kan gaskiya ai waɗanda ba sa kaza waɗanda suke kaza Allah ya tsine wa mutum in ba kaza da ya bugu ya bugu a tiktok ya shiga wani gida sai na tarfa shi carab na tafke shi a bar doki na buga shi na buga shi ba shi da wujja ko ɗaya na ritsa shi na ce ya nuna gurin da aka ce haƙƙa ƙadarihi shine sababi na cewa salatul fati ya fi na kowane salati ya nuna cikin jawaharul ma'ani ya kasa nuna mun. wai na bi shi bashi ya nuna ya kasa za ku je ku yi karatu ku je ku yi karatu ku ɓata ku batar ku jahilta ku jahiltar Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane Allah ya ganar da ku eh, shine kawai addu'a fatan mu kenan in kuma ba za ku gane ba to Allah ya ganar da al'umma ku din akan bata ku eh, da Allah ku samun number waya ya eh, ku samun number waya yanzu yanzu tashi bai fi mutane bi ba ɗan dariƙa da Allah nake so kawai ya kira eh waɗanda zan kira ba su da yawa gashi nan ina zuwa ku ya kuri ina zuwa da haka ɗan ɗariƙa kawai zai kira na Allah lokacin sallah ya kusa ku tsaya ina zuwa to ga wannan ya yi kira assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaika assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheik alkanawi sheik darri rike min sheik zan yi alwala tafaddal ina zuwa to ba matsala Aisha Allah na'am ina kai Eh, gaskiya walas masha Allah shi alkano ya yi muna karatu kuma mun saurari amma wanga karatu ga masu sun gaskiya ne idan mutum baya sun gaskiya to da ka ga ko ya yi karatu kamar ba zai ma mai sha amfani ba sannan akwai wani wo shamsuddin wani abu ne kana kan a ah, kana kan facebook yanzu kana kallon sheik alkanawi eh na ji kana ta cewa ran da ka damke alkanawi ran da ka zauna da shi karatu shi ya gane bai taba zama gaban malami ba a to ni da abin da ni nake so shamsuddini me yasa yanzu aka ba za ka dai kira ba ga fili ga mai doki ji an gano ga wuta ga nama to da ka ne kira kai shamsuddini da kake cewa idan ka dimke alkanawi shi ya tabbatar kan bai taba zama gaban malami ba to kaga lokacin shi ka tona asirin shi ina ji da wannan zai fi So da shi shamsuddini kofa bude take da ka kira yanzu ga ga muna zaune muna jira

na ji dini wanda yanzu aka kana nan kan wannan facebook live muna jiran ka ga numban di malam alkarin ya ni ma na buga kuma na same shi gani yanzu na kan live domin allah domin girman allah saboda karshe kalkanau ya batar da jahilai don allah kamar kan da kake riyawa don allah ka kira yanzu ga mu duka mu yi sauraro sheik ya komo Yawa kuma abin mamaki al'ubudiyan da shi muniru adam koza yake cewa a sa shi to gashi dai mun ji muryan Professor Sani Rijiyar Lemu yana karata ko ni na duba waɗannan karatuttuka kan Facebook. Sannan ni da nike maganan ga wallahi bai wuce ma wata uku ba kai bai ma kai ma wata biyu mai kyau ba ni gaba dai hutuban juma'a ma a gane salgagarinmu. hutuban juma gaba dai na dai doko al'ubudiya na zo na sai kan mimbari na karanta na maye shi hutuba wani bangare cikin al'ubudiya kuma kamar cikin taimakon Allah kamar na san irin wanga rana ta zo ina bayani sai na ce musu ga littafin da nake karantawa na shekul islamu ne ibn taimiyya wanda yan bidi'a da makiya suka ta yi mishi karya na ce ta wanga littafi sunan shi a kan mimbar yanzu haka in kaje kan facebook na za ka gani shi so da shi mutanenmu yan tariku ku ji tsoron Allah ku rike sunna ku kuma bar mutane su fahimci sunna ina ji shi taimaka Walaikar salam, Sheikh Alkarawi. Ya Sheikh na dawo da awa su dama in kuma ba su kira ba to. Shi yasa dai wannan dai abin da eh, shi ko zai ya faɗi. Dan saukara akwai abu dan maimaita lokacin da kake karatun wani Shamsuddin ya zo wurin da ya gamu da kai shi ka tabbatar ba taba zama gaban malami ba. Shek shek shek shek ai da yanzu aka yana kallo ne nike rokan shi nike gama shi da Allah. Shek ba zuwa zai da kare shi. Ya kira yanzu ga. Allah ya sa mu dace ba zuwa zai ba ai ku tafi kuma shi kalkanawi na to sai da ma bari maimaita ka ji wallahi kaga kaga al'ubudiyan da suke magana kan shinga Sheikh da da an ba su dama eh a ba su a ba su dama saboda lokacin sallah ya kusa bai fi yan mintuna ba to babu laifi insha Allah jazakumullahu assalamu alaikum wa wa barakatuh yasa ku yi sauri ku yi sauri yasa wani abin da kake faɗi dai mun baka amsa kai dai ka ji hujja eh, ta buge ka ka ce wai in an isa a karanta wai al'ubudiya to mun sa ma Dr. sani <laughs> eh, ka ji shekara nawa yanzu shekara nawa yanzu ya jima da karantar da al'ubudiyya kuma wato na fahimci kai baka san cewa al'ubudiyya yana cikin ma majmu'ul fatawa ba baka san al-furqan yana cikin majmu'ul fatawa ba baka san qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila baka san yana cikin majmu'ul fatawa ba shi yasa wato na fahimci ma kwata kwata ba ku san ma inda aka dosa ba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da ma muke magana kuna magana da Ibrahim Abubakar to muna jin ka Malam Ibrahim dan kai dan dariqa ne A'a gaskiya ne ba ɗan ɗarika ba na ji ka ce ɗan ɗarika kawai ake so. Eh gaskiya ne saboda zan tashi a sallah ne. Ka ji ma an yi kiran sallah. Eh gaskiya. Eh shi yasa tunda ba su kira ba a rabu da su. Eh kun ji ana kiran sallah. Eh, Allah ya shirye ku. Shi yasa ni zan tashi na tafi. yasa dai ga duk mai hankali dai an baka amsa wannan surutu ka zo kana yi eh, surutu ka zo ka zauna kana yi surutu kake Allah ya shirye